shehu na'am daga ina kake haka na kaka wujiga wujiga oh, daga lahira na ne lame hira lahira mm. to mala shehu ko kaga dana a can dan Allah na gan shi an tare shi a kofar aljanna ana bin sa bashi bahin da ake bin sa kawai shi ya hana shi shiga ba me bashi to yanzu mala shehu ya zan yi kenan a'a yanzu in kika kawo kuɗin da ake fusa yana duk wanda ya balaga amma ba shi da gaimu munafiki ne a gaishe shi da zoki ba magana shiga bana da ni yawa daga ina kake haka na ga wuji ga daga lahira na ke lame hira lahira mm. to malashe ko kaga dana a can dan Allah an tare shi a kofar aljanna ana bin sa bashi bahin da ake bin sa kawai shi ya hana shi shiga ba me bashi to yanzu malashe ya zan yi kenan a'a yanzu in kika kawo kudin da ake bin sa yana ala kai masa in ya duk wanda ya balaga amma ba shi da gaimu munafiki ne